أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما سكلم آه يوم الأم ودكم من دواء كمان شيء نام ميزان هنكلي Ah, wanda muna kira a cikinsa ah, muna kira ga hukumar hankali kuma abin da samu ce kira akan jagorancin hankali da hukumar hankali <coughs> shine wannan hankali din shine mizani na raba rikici tsakanin 'yan adam shine mizani kuma shine ma'auni da yake bambanta gaskiya da ƙarya wanda yake iya gano abin da yake sami mene akwai shi da abin da yake babu shi adamun ne kuma shi ne mataki na farko shi ne mazauni na farko na sani da karba. ko rashin karba tasdiq shine wanda kan iya gano abu kuma wanda shine kan iya kiyaye abu bayan ya gane shi shine wanda kan iya gano abubuwan da suke waje da mu kuma ya riƙe su bayan ya cire musu zamani da wuri zamano makan in ya san babansa ko ya mamarsa mahaifiyarsa to shi kenan ya kamata hoto sai ya kore ya kore a wannan hoton zamani ya kore masa makani ba sa ce wannan mahaifin nawa ba kuma wannan matawa ba wannan ta gaba kawai shi kenan kawai lokacin in ya kawo ma'anar mahaifi ko mahaifiya to shi kenan tana a cikin tunanin cikin sataninsa ba tare da ta'alluki da wani zamani ko makani ba wani shi ne ta jirid. hankali iya da wannan karfi din iya da wannan ɗabi'a din ya yi tajridin abubuwan da suke a waje da mu ya mai da su ma'ani basita ya mai da su ma'ani aka ce basit shine wanda ba shi da zamani ba shi da mahalli mai da shi ma'ana ya rike shi hukuma mai da shi hoto shine kuma yake idrakin bayan kashfu da yake abu ya gano su ya kuma kai kan iya idrakin su wannan idraki din na hankali shi ma nau'i biyu ne akwai idraki suri akwai kuma idraki wujdani abinda ake da idraki abinda ke nufi da idraki suri shine yakan yakan yakan yi wa abubuwan da ke ganin su hoto yakan yi wa abubuwan da yake jin su ko yake ɗanɗana su ko yake shinshina su ko kuma in suka taɓa shi kan ji su ta hanyar fatar jikinsa yakan musu ma'ana ya ajiye su a matsayin ma'ana ya san me ma'anan yunwa da ishirwa da so da ƙiyayya da izza da karama da mutunci wannan duk ma'ana ne kuma ya san babansa ya sama masa in allah ya yi sami gani ne ya san rana ya san wata ya san sammai ya san kasai ya san littafi da alkur'ani da sauran abubuwan da ke ganin su wannan kuma yakan musu foto ne inda foton su ya gansu haka yakan ne dauki wani hoton ya ajiye shi to wannan hotuna din su ne ya kiran su idrakas suwari wancan kuma wanda suke ba su da hoto akan musu idrakal ma'ana idrakin kansa in ma ta hanyar wannan hoto din in ma kuma ta hanyar jiki wujdan abinda kakan iya kana jinsa ka san da shi akwai shi kuma ba shi da hoto kamar yadda kake jin yunwa da ishirwa iya da ittisali kai tsaye da kai ne ba abin da ya raba shi da kai in yunwa ka to ta hanyar jikinka na ciki ka ji ta haka nan fushi ko farin ciki ba ta hanyar wannan hawa khamsa din ba tunda su suka nakalto ko wannan kan nakalto bangarensa ne ma akwai abubuwan da su ba sa iya nakalto shi kuma ba sa iya masa yanayi ko hoto sai dai kawai kai za ga ta hanyar sirfan hankalinka ne za ka kawo ka masa ma'ana ka ajiye shi a ma'ana a ranka mun ce hankali a wajen kowa allah ɗaya yi shi kuma wazifarsa a wajen kowa ɗaya take kowa da kowa ɗan duk ɗan adam hankalinsa ɗan uwansa ɗan adam ɗaya ne shi ne na mahikiransa ishtiraki ishtirak mu 'yan adam mun yi ishtiraki a wannan hankali ɗin sun da wazifarsa a wurinmu gaba mu ɗaya ce ba ta canzawa akan samu abin da ake kiransa a tashkik alkowata wa akan samu abin da ke da tashkik ta ce da za a yi fassararsa a hausa shine abin da yake da hawa-hawa shi ɗaya ne amma iya da hawa-hawa a wajen ƙarfi da rauni kuma da malamai suka musalta wannan da haske ne haske a ruhinsa a ma'anarsa a ainihinsa filwaka al'amur abu ɗaya ne haske a waje abu ɗaya ne amma yakan iya haske akan iya rage shi akan iya rage shi kuma akan iya eh, rage karfinsa kuma akan iya ƙara karfinsa wato haske yakan samu wani lokaci ka same shi ba shi da karfi zuwa amma kuma shi kansa ya ɗaya ne amma kan yi kan yi karfi kan yi kuma rashin karfi akan samu haske mai karfi kuma akan samu haske mara karfi shi kansa haske din ma akwai hanyar wani control da ake za a iya rage shi a kara shi to duk abin da yake da wannan dabi'a din ta yakan iya to shadidun mai karfi ko kuma yakan iya zamanta akalla karfi to na kiransa tashkik a tashkik a nufin abin ɗaya ne amma kan samu rauni to hankali sai dai a ce ya samu rauni amma ba a ce ba ɗaya bane ba aikinsa ɗaya ne ya ɗauki abu ya masa jiridi ya cire shi daga zamani ya cire shi daga makani ya ajiye shi a ma'ana kowanne hankali wannan aikin yake sai dai wani yana da hazaƙa yana da saurin fahimta wani kuma fahimtarsa tana buƙatar sai da sannu sai ana yi ana maimaitawa sai kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wanda sauri kan haɗa jari na wannan ma'ani kulliya din wannan ka'idar farko ta hanyar hawasar hamsa din wannan ka'idar farko din ka suka da yadda da sauri tattara ta wani kuma a sai an bi da hankali shi ne kace ai shi koyar da koyan karatun academic ma ai haka ne kamar mutum ne da jari in ka da karamin jari in kace kasuwa to riba karama za ka fito da ita in kuma ka da babban jari in kace kasuwa da babban riba za ka fito hakan nan mutum a wannan sani nashi na farko da ya tara ta hanyar wannan gaɓaɓɓun guda biyar ɗin to za ga wani iya da hazaƙa iya da saurin fahimta wani kuma ba da saurin fahimta sai da sannu wannan saurin fahimta da rashin saurin fahimta ɗin shi ne irinsa tashkik a nan ana ce to hankalin su ya mamata hankalin su a hankali ɗaya ne aikin sa ba shi ba eh, hankali aikin sa ma ɗaya ne sai da sauri da rashin sauri kawai shi ne bambanci ɗin ko a mota ko a mota ana da wannan ko a mutane ma wani ya da sauri a tafiya wani ko ba da sauri a tafiya mota ma haka amma kuma ta canza ta zama mota ba ta zama ba aikin mota take yi ba a ah, no na san aikin ne akwai wanda alatunsa sukan samu kuskure kawai motarsa ta samu ta yi eh, ta ta fashe misali kuma iskar ta ta sace akan samu sai ta daina aikinta da aka samu mutumin da shi wannan hankali wannan alatun da yake amfani da ita wannan alatun da yake amfani da ita wanda ita ce kwakwalwa akan iya samun kwakwalwa ta samu kuskure sai ta daina aikin da take yi tuwa shine alhalar tashkikiya ɗabi'a tashkikiya a hankali amma hankali a aikinsa ɗaya ne a ɗabi'arsa ɗaya ne fahimta da ganowa da kashfu mun ce mummunar ta kan sa wannan hankalin ba zai aiki bisa ɗabi'arsa da allah ya yi shi a ta ba domin mun san cewa duk mutumin da ya samu tarbiya mummuna ko kuma ta hanyar al'adun al'ummarsa ko ƙabilarsa ko ƙasarsa ko ba menene ɗinsa ko abin da ke game da shi yakan isa ya gurɓata tunaninsa ya gurɓata ɗabi'arsa za ga wasu masu suna ware suna ware suna ware fage suna zagin wasu suna cewa wasu ba su da hankali wasu ba su da tunani wasu ba su da fahimta kaza kaza kaza kaza ila akhiri wanda kuma da da su hukunci hukunci da adalci za su ga suwaye na ka haife su a wacce irin ɗabi'a aka haife su sun ɗauki wani ɗabi'ar da aka haife su a cikin ta su ɗauke ta ba da a ce su ɗin ba a haife su a wannan ɗabi'a ɗin ba a wannan area din a wannan iyakar ba da a wata iyaka aka haife su ko kuma a iyakar ko kuma a mahallin da wanda suke ci musu ba su da hankalin aka haife su ba sa ganin su ma su zama tuma wannan marasa hankali din ko za su fito masu hankali ne kamar wanda za a haife shi a cikin wata aƙida saboda kai wanda aka haife shi a shi din wannan aƙida da ke dauke da ita sai wai ki zagin aƙidar wasu wacce ai su aƙidar su ai yaba ta da kyau kaza kaza kaza kaza da akhiri to da ka zo a haife ka a wannan area din mana yanga cewa za ka zagi wannan aƙidar ka kenan wannan ba shi ne ma'auni ba gado da al'ada da abin da daga ana yi ko abin da ya shahara da kuma abin da wasu manyan ka suka faɗa ma wanda kai ka yarda da su ka ɗauka kawai shine a ba haka ne ba wanda hankali ka sashi kan mizanin hankali ya bambanta shi wannan shine daidai ba tare da alkari ko da gado ko da al'ada wasu mutane din da yake shaidan yana musu wahayi sun gano wannan haɗin da allah ya haɗa mutum a kansa yasa suke amfani da wannan sanin nasu wajen gurɓata tunanin mutane da batar da su mun yi bayani a kansu irin su 'yan mulkin mallaka da 'yan jari hujja wanda za su zo su yi amfani da sha'awar mutane su kuma mutane abin da suke sha'awa saboda su kuma wata nasu wata tasu manufa din ta kankansu sai zo su amfani da wannan sha'awar da mutane suke da ita ɗabi'atan za mu kawo muku jin daɗi za mu kawo muku 'yancin kai eh, za mu kawo muku warwara za mu kawo muku arziki hmm? za a wadatar muku da kaza da kaza har addini ma ana amfani da shi a wannan ka zo ka zama bawan allah na gari za ka samu aljanna za ka samu horar aini za ka samu kaza kaza kaza a aljanna ba muna cewa babu wannan abubuwan ba ne ba akwai su tunda ma allan da ya kama shi ma ya kawo su kuma ya kwaɗaita maka cewa tun da kai duk ƙarshen kammala hake nema kuma kana ga wannan abin ne kammalar ka to akwai shi a wurina wadatacce zan baka shi amma wani zai zo ya amfani da wannan saboda shi kuma tasa manufa din da tasa sha'awa din wanda ke shakhsi ce makaɗaiciyar tashi ce shi kaɗai sai zai amfani da wannan ma'ana ɗin kulli ma'ana mai faɗi ɗin na wannan sha'abobi din. kamar yanzu al'ummar tarayyar uh, turai sun gino akan cewa su su samarwa kansu su wadatar kansu duk abin da zai biya musu bukata na sha'awarsu na rayuwa rayuwa mai kyau lafiya su za su zaɓa kansu tsarin mulkin da abin zai mallake su da wanda zai mallake su da waye da waye waye ma'ana su zama su ne allolin kansu ba tare da wani ya zuwa wakilci allah a kansu ya ce musu allah ka yake so ba ba tare da shi kansu allah da ba ganin sa ake ba taɓa shi ake bai zuwa ci musu ga wata doka da ya kamata ku bi ta ba wani addini zai ce musu ku bar duniya kyawun abu mai kyau shine ka bar abun da ya shafi duniya da rayuwa kawai ka yi ka sa gaba kawai ka nemi lahira sai suke amfani sai suka cewa to wannan kawai wanda da cewa shine wakilin Allah kuma sai mu ga cewa kawai abin da yake kawai na biya kansa bukata ne haka siyasar mu da aka gina mu yanzu a kanta shi ma ita haka take wanda zai zo kan mutane yana yana kamfen yana sa zaɓe shi zan yi kaza zan wadatar da ruwa da wuta da nefa zan wadatar da kaza zan yi hanyoyi zan yi makaranti zan gara ainihin a sha'anin lafiya waye waye rutai saboda wani shi ne sha'awar mutane sai zai ce ba zan muku wannan ba zai sace ku zai bata muku zanantakarya ba ba lokacin da zai faɗi haka dalilin kenan cewa hankali yana aiki da a hankalinsa a hankalci ya san ba zai faɗi ƙarya ba ba zai faɗi wannan abubuwan mummuwa da ke so ba zai ba zai faɗi da gaske ba to ga kuma lokaci ya koro mu kuma bayani ma shi ma ya koro a nan za mu tsaya na ƙaramin ƙarƙarin hutu sai mun dawo sai a biyo mu a baya insha Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ah, masu kallon barkan mu da warhaka mun sake dawa a wannan shi namu na biyu ina maganar ah, mutum a mizanin hankali ne <clears throat> da kuma yadda shaidanu na aljanu da shaidanu na mutane ah, suke amfani da wannan ɗabi'a da allah yawa mutum ta san kammala ta san biyan bukatar bukatun jikinsa wanda allah ya yi biyan bukatan wannan bukatu in ta hanyar sha'awa ne kuma wani lokaci in suka yi amfani da fishi wannan fishin da ake da shi sai su halista maka wani abokin gaba wani wata hanyar da turai suke amfani da ta wajen mulkin mallaka da ma masu ah, sarakai sukan zo in ma su ga al'adarka da ɗabi'ar da ka tashi a kanta ko kuma ƙasar da ka tashi a cikinta sai su zo su riƙa nuna maka cewa ka gani ya kamata mu kare mutuncin kanmu mu kare 'yancin kanmu mu kare al'adarmu da gadonmu mu kare kaza kaza kaza kaza kaza saboda wa'annan mutanen baƙi ko kuma wane su wane wanda suke abokan zama ne tare da mu suna so su kafa mana wani tsari ne ah, da zai haramta mana yancin kanmu zai haramta mana tattalin zai bata mana tattalin arzikinmu zai bata mana zamantakayyar mu wayar sai amfani da wannan fishi din naka wannan fishin da kake kore duk abin da ke ganin kai kammala ne a gare kuma wani ya sai ya kwace maka shi kuma yana so ya ya kwace daga hannunka kana sai ka kare shi in al'ada ce wanda ka saba da ita kana ga ita ce daidai kaga ba ka san rabuwa da ita in wani addini ne ko wata mazhaba ce da ka gino a kanta to kuma ka ka saba da ita kuma kai ba san rabuwa da ita ka haka ka saba kai haka ya maka kuma baka bukatan ka canza daman ba ka gino a kan cewa wai saboda daidai ba ne ba ko kuma ita ce waƙen ita ce hakan da gaske ba a haka ka gada har zama maka jiki ko da ka gano cewa ba daidai bane ba ga daidai din ba ka canza ko bisa ɗabi'ar shi mutum mai hankali duk lokacin da yake rike da abu in ya gaci abin ba haka bane wanda sai yake kowa menene gado ne kawo shi wanda na da shi ne faɗa mun al'ada ne abin da ya shahara ne abin da aka riga aka sani ne a ba haka bane ba duk wannan bai dame ni ba abin da ya dame ni abin da nake rike da shi din nan gwal ne ko karfe ne in gwad shi cikin ke sayan kiyaye na gano karfin ne in jefar da shi kafin in gano karfin na amzan ta riko da shi na kuma ta kare shi duk lokacin yake ihsasi nake tsammanin cewa kammala ne a gare ni wannan abu dukiya ne arziki ne dukiya ce arziki ne sun ta kiyaye dabi'a kuma dole in kiyaye saboda dama ka ɗabi'a ta sai da in na gano a ashe ba haka ne ba ne kuskure sai jefar wannan sai mutumin da yake amfani da aqlal burhani wanda hankali burhani shine shine alkalinsa shine jagoransa shine hakumarsa to shi ba riko sai da gaskiya kawai sai da abin da yake filwaka wal amur haka yake a waje haka yake akwai shi ba babu bane ba ba adamun bane ba to na shaɗanu ɗin sukan yi amfani wata imma da sha'awar mu wajen biyan bukatunsu mu kuma a maida mu ko tumaki ko kuma dabbobi da ake amfani da su imma kuma ta hanyar wannan fushi namu na neman kiyaye abubuwan da muka gada ko abubuwan da muka mallaka wanda muke ganin kamala ne bisa kuskure ko kuma da gaske din ma kamala ne amma shi wannan fi'ilan ba ba bukatar sai kiyaye mana wannan kamala bane ba bukatar sai amfani da wannan kalmomin da suke nuni daga kamala din nuna kansa shi mai kare kamala ne sai biya wata bukatar tasa kaga kenan shi ma na amfani da hankali wani abin ta kashi ne sai a zai wajen wannan abubuwa din don an ga za ana sa mallaki mutane to sai a ga suna dan amfani da hankalinsu ba komai suke karba hakan nan ba kawai saboda wani ya faɗa ba na sha'awa ne muna buƙatan muna buƙatan arziki muna buƙatan lafiya muna buƙatan kaza kaza kaza da ci gaba da da bunƙasa ƙasa da shauransu na muna buƙatan tattalin arziki mai kyau da shauransu amma ba ta hanyar riba ba ba ta hanyar cutar da wasu ba ba ta hanyar sata ba ba ta hanyar zalunci ba tun su fara ake da irin wannan ɗabi'a tasu ta wanda allah ya gina su akan ta sai a fara ce musu to ai ka yi wannan hankalin da yake idrakin wannan abubuwan wannan ma'ani ɗin da shi ai ba kowane lokaci wani yake yin faɗin da ba to haka sai sun ɗauki wani salo kuma shi na sa maka shakka a cikin hankalinka shi kansa hankalin sai a kama shakku a kansa akwai kuma a can ka aishi hankalin ba komi yake idrakinsa ba to dama ya ce muku shi komi yake idraki da wani idrakin komi me yasa zai bukaci ido da kunne da hanci da harce da jiki akwai abubuwan da yake idrakinsu da kansa akwai abubuwan da yake idrakinsu da alatunsa da allah shi ma ya gina masa su ya ba shi su da su ne alatunsa kamar ranka da allah ya bata wannan gangan jiki din tana amfani da shi kuma ba ta samun ta sai ta yi amfani da wannan gangan jiki din amma hakimi na ƙarshe waye shari'a ita ma amfani rai amfani take da ta wajen kammalarta amma da take amfani da na shari'a da mai alwala da muke azumi karuwar ruhinka ne cikar ruhinka ne amma da wannan jikin kake amfani da me kake karatu da mai kake rubutu mai sama kake rubutun kansa wanda yake tafiye da duk wannan alatu din wanda duk wannan alatun suke masa amfani kuma yake amfani da su shine ranmu har abin da ke waje da mu mukan taskirin sun da mukan yi amfani da shi ne wajen neman kamalar mu kuma ba in baka da wannan in kafinta ba shi da kayan aiki bayan da za a yi in ka an ka ajiye masa katako a gabansa bayan da zai da shi zai iya kallon wannan kafin ta hanyar ido ba kawai sai ya zama masa kujera wannan katakon da ya masa wani kallo kawai ya zama kujera kawai zama tebur ba zai taba yiwa ba dole sai ya amfani da wannan alatu din amma wa zai yi gaidin din wannan alatun wa zai jagorance su wajen aikin hankali ne to sai a maka maka shakku akan kansa shi wannan hankali din yau eh, hankali ba daidai da shari'a ko kuma hankali ba komai yake fahimta ba ba tun dama wace maka komai yake fahimta sa dai yake fahimta amma hanyar fahimta ta kan banta yanzu ko ni da kai ko ni da wani na kan iya gane da magana da yake a cikin ransa na kan iya jinta mutum da na gani zai iya gane manufarsa ne sai ya yi amfani da harce ko da sauti ko da rubutu ko da alama sannan zan gane me yake nufi ko kuma zan gane abin da ya kudura a cikin ransa sai dai amfani da hakan nan za mu gane abin da allah yake so a wurinmu ne ba tare da yawa annabinsa wahayi ba za mu gane hukunce hukuncensa a ahkamul juz'iyya ko kuma ahkamul itibariya a hukunce hukuncen da shi itibar din su wanda bai ba mu alatun da za mu gano su ba ta za mu gano wannan ba ya zo mana ba wa ya ce hankali shi yake halittar abu yake halittar abu ba halitta hankali hankali ba halitta hankali kan gano ne yakan bambanta in aka ba shi kuma yakan yi tartibin abu yakan jejjera abin da yake kamata ya sashi a gaba sai sashi a gaba abin da ya kamata ya sashi a na biyu sai sashi a na biyu na uku haka nan shi yakan yi tartibin abubuwa ne yakan rattaba abubuwa ne yakan shirya abubuwa ne komi da makaminsa abin da ya kamata a gaba shi zai fara abin da ya kamata na biyu shi zai zama na biyu hakan nan hankali shine sarki a wannan bangare din da alatun da kuma allah ya bashi da kuma iyaka da allah ya bashi ita har iyakarsa shi ya santa ta da shi hankali ma da iyaka na'am ya da iyaka yanzu misali in zo kasa tana da constitution tana da doka duk duniya misali motoci sukan bi za su tafi sukan bi hanyar hannun dama ne in za su dawa za su bi hannun hagu ne haka doka take ta traffic ta traffic ta abin da kira narci murur harkatar murur haka yake a yawancin kasashe amma ka zai ingila sai a saba wannan doka din sai tiyari ma ba a sashi <laughs> a hagun din mota a dama mota ake sashi ingila su kuma nasu doka din haka amma wani doka din dole eh, itibariya ce wato akwai abin da ya sa wani akwai wani lazimi da ya sa dole a tafi ta hannun hagu ko kuma a sa tiyari a hannun dama misali wata doka lazanta haka kamar wuta da kona wata haga ita konawar wuta illa ce zatiya ga wuta wuta illa ce zaunan na a kanta ita aikin ta konawa amma bin damar hanya ko hagun hanya wata illa ce zatiya ga wannan hanya din ah, ba haka bane ba itibari ne mu ne kawai za mu jajjene tsakanin mu za mu ajiye cewa eh to kamata wannan abin shi tana wannan abin shi haka tana itibari ne shi itibari ba shi da waƙiya a waje babu wani abu a waje sunan shi itibari mu ne kawai mukan yarje mu ajiye haka wannan hukunci hukuncin na itibari har da suke tsakanin mutane hankali ba iya gano su sai dai mutane din su faɗa masu cewa mu haka muka ajiye doka a ƙasar mu amma sauran abubuwan da yake abu illa ne zatiya a gare su wadan kawai haka allah ya halicce su haka takoyi nan allah ya ajiye su dole hakan zamu bi su ba isa mu canza musu ɗabi'a su ba saboda su ana kiransu illa zatiya haka Allah ya yi su ya gina su kamar yadda Allah ya gina wannan hankalin haka Allah ya gina shi ko ka so haƙi ta rage maka haka Allah ya riga hakan Allah ya so san kuma ba game da san Allah yake ba kuma Allah shi ake shi hakimi kuma ka ɗauke shi daga wannan aikin nasa to ka jawo kanka kuma ka zama kanka wata dabbar da wani zai zo ya amfani da kai kai baka amfanuwa da kanka da kuma da Allah ya maka wani ɗabi'a don kuma ya sahara maka duk abin da yake kewaye da kai a waje da kai muna fatan za a gane abin da muke nufi da aklal burhani hankali burhani da a gane me hukumar hankali za mu ci gaba da shirye-shiryenmu a kan mutum a mizanin hankali za mu kawo mutum a zaman akan kansa da kuma zamantakayarsa da ɗan uwansa kuma da zamantakayarsa da jama'a da al'umma za mu kawo hukuncin na zamantakayar ɗin da kuma hukuncin siyasa abinda ake kinsa siyasa ke jagorancin al'umma da yanda shaidanu suke amfani da wannan ɗabi'a tamu wajen yaudara da cewar da mutum ya gane mahallinsa a wannan rayuwa ɗin to kuma lokaci eh, ya mana halinsa eh, a nan za mu tsaya sai shirinmu na gaban Allah kai mu hada walhamdulillahi rabbil alamin